Wai ko akwai wata na'ura mai ba da damar a duba wannan lasisin na zamani? Dubaru kala-kala ke akwai domin lauran lasisin da farko akwai wadda ake ta dibarsa da ido don ko akan lasisin akwai wasu igiyoyin dambobin kimiyya da aka sarrafa aka danganta da sunan kasar kamar wanga da aka yi da sunan kasar Nijar da kuma na shafin kasa da kasa kenan ba wanda zai iya samun irin wannan tsigiyoyin lambar da ganin wannan shaidar bisa lasisin lasisin ana iya sanin in lasisin na gani ne ko kuma ba na gari ba haka zalika mun nada wasu dubaru na larwai wa'anda ba za a iya gani da ido ba da kuma na'urorin da muke ce ma na'urorin opr kayan aiki ne da za mu bai wa polis kayan suna nan muna jiran karshen tsarin ne kanan mu bayar da su ga jami'an tsaro na polis da kuma jami'an tsaro na ƙasar nijar Domin hana gogewar rubutu a kan lasisin zamanin, wasu kan sanya shi a cikin wata leda ta musamman. Wai hakan ba zai lalata shi ba kuwa? Alors, il faut savoir... To anan a sanda sanin shi wannan lasisin da ake bugawa, lasisi ne da tuni ma an kama shi kariya, kuma ana iya sanya shi cikin ruwa, cikin mai, kai duk cikin abin da kake so. Lasisin an mushi kariyar da ba zai lalace ba, wanda ke da shi bai da bukatar sanya shi cikin wata leda. Saɓanin ma idan aka sanya shi cikin wani fartamani ko leda kun san ana zahi a nan ƙasar Nijar to yana ma iya lalata lasisin. Lasisin kansa yana da shimfiɗar kariya har uku da aka sarrafa mishi kuma da ke jurewa zahi. Lasisi ne da ba na samfarin takarda ba ne haka. A kimiyyance an naɗa shi cikin hikima mun mashi haka ne da gangan don mun san akwai zahi sosai a ƙasar Nijar. Lasisi ne mai jimawa ina tabbatar muku yana iya kai tsawon shekara goma lasisin bai lalace ba kuma yana da sauri ba abin da zai shafe rubutun da ke cikinsa shawara ce ta yomowa tun shekara ta da goma hudu kuma yanzu muna nan muna girka shafin shimfiɗar bayanai masu fa'ida don yin girgam guda na shimfiɗar ƙasa baki ɗaya abu ne na zamantawa don ƙasar kanta. Moderne pour le pays en